kuma ya haɗa mu a cikin wannan babban masallaci na juma'a da ke cikin makarantar ko kuma kwalejin tunawa da sardauna wato sardauna memorial college ko smc kamar yadda ta shahara da shi a cikin wannan babban gari na kaduna a wannan safiya ta lahadi biyu ga watan ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ake kwatanta shi da ashirin da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da tara a kalandar albashi ina tsara godewa Allah da ya bani ikon halartowa wannan wuri a bisa gayyatar 'yan uwa da ke ƙarƙashin kwamiti ko ƙungiyar da ke keniya da tallafawa juna akan umarni da kyakkyawa da hani da mumuna don dacewa da ɗa'ar Allah ta baraka wata ara a lokacin da aka sanar da ni akwai gayyata da ake fatar in amsa ban yi wata wata ba na yadda zan amsa saboda na san irin himman da 'yan uwa malamai waɗanda ke shirya waɗannan muhadarori ke da ita da kuma irin himmar da ku mata kuke da ita na wajen zuwa a halarci wannan karatu da saurarawa da kuma yin haƙuri da lokacin da akan ɗauka kusan tun safe har zuwa kafin sallar azhar domin sha'awar ku da ƙaunarku da alkhairi ina roƙon Allah ta'ala ya sada mu da dukkan alkhairai da albarka da falala da ke cikin wannan wata na ramadana mai albarka haka na yana roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da dacewa da samun yanci a cikin wannan wata domin mu zama daga cikin waɗanda azumin zai wuce suna masu samun babban rabo a wajen Allah ta'ala kuma yana roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da yin aiki da ilimin da muke samu ya tsare mu daga kurakurai da tuba-tubai na shaidan ya nisantar da mu daga sako da zunubi da abubuwan da Allah ta baraka wa ta'ala bayan kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar Maudu'in da za mu tattauna a wannan safiya insha Allah tabaraka wata'ala shine muhimmancin ilimi wani ilimi ya kamata a nema to sai dai don kada maudu'in ya tsawo na ɗan canza masa yanayi ta hanyar shigar da waɗansu kalmomi da cire waɗansu kalmomi amma dai manufar da saƙon insha Allah ba su canza ba mawuyin da na nufin gabatar da muhabara a kansa insha Allah a wannan safiya shine muhimmancin ilmi a rayuwar musulmi babu shakka ilmi shine mafificin abin da ya kamata a yi amfani da dukiya wajen neman sa domin kuwa babu wani abu da ya kai shi daraja da ilimi ne ake sanin Allah tabaraka wa ta'ala kuma a bauta masa da ilimi ne ake sanin haƙoƙin masu haƙoƙi domin a ba su ilimi haske ne da ake shiriwa da shi kuma abu ne da yake gadar da takawa da tsoron Allah yana jawo daraja da ɗaukaka ga wanda ya mallake shi ilimi shine ma'aunin halas da haram kuma shine maganin cutar jahilci da cutar rarraba da ke tsakanin musulmi neman ilimi ibada ce kuma bitar ilimi tasbihi ne bincike akan ilimi nau'i ne na jihadi koyar da ilimi ga wanda ba yi da shi sadaka ce yada ilimi a tsakanin waɗanda suka mallake shi aikin lada ne ilimi mai ɗaya kewa ne ga wanda ya mallake shi a lokacin da yake cikin kadaici kuma aboki ne ga wanda yake da shi a halin tafiya da ilimi ne ake sanin Allah kuma a bauta mashi kuma da ilimi ne ake sanin matsayin Allah da girmansa kuma a girmama shi don haka ba mamaki ya zamanto musulunci ya ba ilimi muhimmanci kasancewa ilimi shine adireshi na samun ci gaban rayuwa da samun ɗaukaka kuma kowace al'umma a duniya ana gwama ta a yi mata hisabi na ci gaba ne da ilimin da take da shi da ƙwarewar da take da shi wannan ya sa al'imamu shafi'i rahmatullahi alaihi ya kasance yana cewa wanda duk yake son duniya ya nemi ilimi wanda yake neman lahira ya nemi ilimi wanda yake neman duniya da lahira gaba daya to ya nemi ilimi shi kuma al'imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnat wal jama'a rahimahullahu tabaraka wa ta'ala kasancewa yana cewa lallai mutane suna da buƙatar ilimi fiye da yadda suke da buƙatar abinci da abin sha domin a kowane dare da yini mutum na bukatar abinci ne sau biyu zuwa sau uku makura amma ilimi kowane numfashi da bawa zai yi to yana bukatar ilimi a shekinan babu wani abu kamar ilimi a doron ƙasa shi yasa lokacin da aka ce muhadarar za ta yi magana ne akan ilimi to na ji daɗi ganin cewa mabu'in yana da faɗi kuma lokacin da za a gabatar da shi takaitacce ne na zaɓi in raba bayanan da zan yi zuwa kashi biyar kashi na farko bayan gabatarwa zai yi magana ne akan ma'anar ilimi bangare na biyu zai magana akan falalar ilimi da keɓance-keɓancen ilimi bangare na uku zai yi tsokaci ne akan rabe-raben ilimi da hukuncin nemansa ɓangare na hudu zai yi magana akan muhimmancin ilimi a rayuwar musulmi ɓangare na biyar zai yi magana akan wane ilimi ne ya kamata a nema kuma da wanne za a fara to daga nan sai mu cika shi mawdu'in ko muhabarar ta hanyar ambatan waɗansu ladubba na neman ilimi ina roƙon Allah ta'ala ya yi mani muwafaƙan faɗin daidai ya kuma kare ni daga kurakurai kalmar ilimi kalma ce ta larabci sai dai ba haushe ko mai jin hausa ya riga ya hausantar da ita ta yadda duk lokacin da aka faɗe ta wanda ke jin hausa zai iya fahimtar abin da ake nufi to amma dai tun da dai balarabiyar kalma ce to ya dace mu duba a cikin littafan da suke magana akan harshen larabci da ma'anonin kalmomi na larabci don mu game suka ci misali a cikin littafin al-misbahul munir wanda littafi ne wanda yake fassara kalmomi na larabci an ambata cewa kalmar al'ilm ma'anarta shine al-yaqin wato ilimi Shi shine yaqini abinda ka sakankance ba ka da shakku ko taraddudi ko wani tunani saɓanin shi a harshen larabci akan ce alima ya alamu idan ta yakana akan ce ya sani ko kuma yana sani in ya zama yana da sakankancewa da Haka nan kalmar ta zo da ma'ana ta al-ma'rifa sani a cikin al-qamus al-muhim an fassara ko kuma an faɗi abinda kalmar al-ilmu ta kunsa aka ce alimahu ka sami'ahu babin su ɗaya ma'aunin ɗaya alima sami'a akan ce ilman ta hanyar sa kisira a wajen ainin ɗin ko kuma fa'un aikin ai ma'ana arafahu ya san abin wa alima huwa fi nafsihi akan ce rajulun alimun ko alimun alimun jam'in sa ulama akan ma ce allam kamar yadda akan ce johal duk waɗannan jerin bayanai na nuna mana yadda kalmar take a harshen larabci da kuma yadda ake amfani da ita to amma dai a wajen malamai na shari'a sun ce kalmar al'ilmu a takaicen takaitawa ta kunshi ma'arifatu shai'i alama huwa biyi. sanin abu a yadda yake idan wannan abu baki ne ka san shi a baki ba fari ba to ka san shi idan wannan abu mai tsawo ne ko gajere ne ka san shi a haka to ka san shi idan wannan abin wajibi ne ko mustahabi ko sunna ko kuma makaruhi ko haramun ne ka san shi akan wannan ma'auni to ka san wannan abu dan idan baka san shi a haka ba to baka samu ilimin shi ba kalmar al'ilmu alƙur'ani ya yi amfani da ita a wurare da yawa sannan kuma an yi amfani da kalmar ta hanyar salo daban-daban na yadda ake zuba kalmomi a larabci ko a wajen suna ko a wajen aiki ko a matsayin masdari wato tushe ko asalin kalma kuma irin waɗannan jerin gwanan amfani da kalmar ilmu da ya zo a cikin alkur'ani an yi amfani da shi fiye da 750 yawan amfani da kalma da nuna istimalat ko tasarrufat ɗinta a harshen larabci na nuna ƙimar kalmar da kuma zurfin abin da ta kunsa to a cikin alkur'ani kalmar al'ilmu da ma'aunanta daban-daban da yadda ake juya ta a harshen larabci ta zo sau fiye da 750 sa'annan lafazin al'ilmu an yi amfani da shi al'ur'ani don ya fa'idantar da ma'anoni daban-daban da haka ba duk inda muka kalmar al'ilmu a larabci ko kuma al'ilmu a cikin alkur'ani ne ke fa'idantar da abin da na fassara kalmar da shi ba bisa abin da na rayo daga manganun malamai a mafi yawancin wurare a ƙur'ani kalmar al'ilmu ta zo ne da ma'ana ta sanin abu a yadda yake wanda wannan ma'anar ita ce dama muka zaɓa na fassara kalmar al'ilmu idan aka san abu a hakikanin yadda yake sai a ce to an samu ilminsa kamar yadda Allah Ta tabaraka wata'ala a cikin suratul baqara aya ta 77 yace awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma fis ma ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun ma yusirruna wa ma yu'linun shin su ba su san cewa Allah ya san abin da suke boyewa da wanda suke bayyanawa ba wannan ilimin ana nufin sanin abu a hakikanin yadda yake ne da kuma faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a ta 216 a cikin suratul baqara din wato sura ta biyu kenan wallahu alamu wa antum la ta'lamun nan ma a magana mafi ƙarfi da malamai suka yi na tafsiri tana fa'idantar da sanin abu a yadda yake ne bisa hakikanin shi to sai dai game da na ce kalmar ko lafazin al'im. ya zo da waɗansu ma'anonin daban-daban a cikin Alƙur'ani. ɗoriya a kan wannan ma'ana mafi rinjaye mafi shahara misali kalmar ta zo da ma'anar gani ko kallon abu daga cikin irin wannan akwai waɗin Allah ta baraka wata ara a cikin suratu Ali Imran sura ta uku kenan aya ta 142 faɗin Allah ta baraka wata ala am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum kuna tsammani zaku shiga aljanna ne kuna tsammani za shiga aljanna alhali Allah ya ga waɗanda suka yi jihadi wajen ɗaukaka addininsa daga cikinku kuma ya san waɗanda ba su yi ba ya ga waɗanda ba su yi ba kun ga anan kalmar ya alamin lahu na ta zo da ma'ana ta ra'allahu ne ko yaran lahu. Hakanan, a faɗin Allah ta'ala wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul illa lina'lama ay illa linara don mu ga wanda zai bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin da'a dangane da canza alƙibla ko wurin da za a kalla a yi sallah daga baitul maqdis zuwa ka'aba aya ta 143 kenan a suratul baqara haka nan lafazin al ya zo da ma'ana ta al ba da izini ba da dama kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratu hud aya ta goma sha hudu ya ce fa'alamu annama unzila bi ilmillah ai annama unzila bi iznillah kamar yadda muqatil Allah ya ji kansa ya fassara haka nan kalmar al'ilm ko lafazin al'im ya zo da ma'ana ta addini addini gaba ɗaya kamar yadda Allah Ta baraka wa ta'ala a suratul baqara aya ta 120 yace wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min waliy wala nasir kuma idan ka bi son zuciyarsu bayan abin da ya zo maka na ilimi ma'ana na addinin musulunci to ba ka da wani majibincin al'amari kuma ba ka da wani mataimaki daga Allah da zai baka a nan wurin lafazin al'ilmu ya zo da ma'ana ta addini haka nan lafazin al'ilmu ya zo da ma'ana ta addalilu wal hujja dalili ko hujja kamar yadda ya zo a cikin faɗin Allah baraka wa ta'ala a suratul an'am aya ta 148 قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أي هل عندكم من دليل هل عندكم من حجة فتخرجوه لنا فتخرجوه لنا kuna da wani dalili da za ku fito mana da shi mu gani akan da'awar da kuke yi ta shirka a nan wurin wannan ma'ana ta zo ne a matsayin addalilu ko kuma alhujjatu kamar yadda al-imam al a tafsirinsa ya fassara ai kitabun wa hujjatun min Allah shi kuma ash ne a cikin tafsirinsa shi ma ya fassara da hal indakum dalilun sahihun min al'ilmin ilmin nafi lafazin al ya zo da ma'ana ta at ko kuma kafin nan ya zo da ma'ana ta annubuwa annabta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratu Yusuf aya ta 22 yace walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma yayin da annabi Yusufu ya kai makura ya kai ganiyar karfinsa to sai muka bashi hukman hukunci wa ilman wa nubuwatan muka ba shi hukunci da kuma annabta kamar yadda mujahid ya fassara ko da yake an ruwaito daga gare shi cewa wannan kalma ta al'ilmu a nan na iya ɗaukar ma'anar alfiƙihu dini fahimta cikin addini lafazin al'ilmu ya zo da ma'ana ta attamyizu. rarrabewa a bambance tsakanin daidai da abin da ba daidai ba gaskiya da ƙarya imani da shirka musulunci da kafirci kamar yadda Allah baraka wa ta'ala a suratu Ali Imran aya ta 167 zuwa ta 166 zuwa ta 167 yace waliya alamil mu'minin wala ya alamil ladina nafaqu وليعلم المؤمنين وليعلم الذين وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا abinda ake nufi a nan na ya san suwa ne muminai kuma suwa ne munafukai ana nufin ya bambance muminai daga munafukai ne Kena a nan kalmar ko lafazin ya zo da ma'ana ta at haka nan lafazin yakan zo da ma'ana ta alfadlu falala kamar yadda a cikin suratul qasas aya ta 78 Allah tabaraka wa ta'ala yace qala inna ma utituhu ala ilmin indi a harshen qarun da Allah ta'ala yace inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alayhi wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanuqu bil usbati ulil quwwa to a aya ta 78 Allah ta'ala a harshen qarun lokacin da aka nuna masa abinda yake na girman kai da tsagawa da zalunci da mummunan shiri akan annabi Musa da jama'arsa ba daidai bane da yana talaka fitik yanzu Allah ya mashi arziki amma zamanto kangararre butuli sai ce inna ma utituhu ala ilmin indi ai abin da yake nufi a nan in ji ibn kutaiba shine a abanil mala li fadlin indi saboda fifikon da nake da shi saboda falalata akan al'umma shi yasa aka bani wannan dukiyar daga ƙarshe ba iya cewa lafazin al'ilmu lafazin al’ilm yakan zo da ma'ana ta abinda mutum ko mutane ke iya tattalansa abinda suke tanadinsa suke tattalinsa na ilimi da kuma waɗansu abubuwa na alamomi ko da kuwa a zahiri ba haka abin yake ba ba abinda mutane za su yi tattalinsa su yi tanadinsa don su ba da shi ga wanda ya saba musu ko da ko abin a zahiri ba hakan yake ba shi ma ana kiransa da suna al'ilmu kamar yadda ya zo a cikin suratu gafir aya ta tamanin 83 faɗin Allah ta'ala farihu bima indahum min al'ilm sun yi farin ciki da abin da suke da shi na ilimi a suddi ya ce farihu bima indahu min al-ilmi bi ja'alihim sun yi alfahari ko farin ciki da abin da suke da shi na ilimi amma saboda jahilcinsu kenan abin da suke da shi ba hakikanin ilimi ba ne haka na a cikin suratul an'am aya ta 148 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun wanda wannan ke nuna cewa ashe abin da awa da'awa na ilimi to ba komai suke da'awarsa ba face abin da suke zato amma wannan zaton ba ilimin ba ne to nan misalai ne a ƙur'ani waɗanda ke nuna mana yadda lafazin al'ilmu ya zo da kuma irin yadda aka yi amfani da shi kuma hakan kai tsaye na nuna mana irin girman da ilimi yake da shi da ko matsayinsa addini tun da ga yadda isti'malat da tasarrufat ɗin suka zo na lafazi ko kuma kalmar ilimi ilimi na da falala mai yawan gaske kuma yana da keɓance-keɓance masu yawa hasali idan mutum ya dubi falalar ilimi ya kuma dubi keɓance-keɓancen da ilimi ke da su to babu shakka ba zai taɓa samun natsuwa ba ba zai taɓa jin daɗi ba ba zai taɓa farin ciki ba ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba idan ba Allah ya sa ya samu ilimin ba daga cikin falalan ilimi ma ya cewa ilimi haske ne wanda ke nuna wa mai shi bambancin da ke tsakanin gaskiya da ƙarya kamar yadda ya zo a cikin suratu saba'in sura ta talatin da hudu aya ta shida ilimi yana gada da tsoron Allah kamar yadda ya zo cikin suratul isra sura ta sha bakwai aya ta ɗari da bakwai zuwa aya ta ɗari da tara ilimi shi ne mafificin jihadi babu wani jihadi da ya kai neman ilimi daraja da matsayi a wajen Allah kamar yadda ya zo a cikin suratul furqan sura ta 25 aya ta 52 in kun karanta wannan ku gwama da abin da ke cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na ibn al-qayyim al-jawziya da kuma littafin sa ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin dan ku ga abin da ya faɗi dangane da fifikon da ilimi yake da shi a kan sauran duk nau'o'in jihadi haka nan ilimi alama ce ta masu imani kamar yadda ya zo cikin suratul munafiqun sura ta 63 aya ta takwas, ilimi baya yankewa saboda mutuwar mai shi kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim cewa idan dan adam ya mutu duk ayyukansa sun yanke in banda guda uku daga ciki akwai ilimi ilimi shine kadai abinda la'ana ba ta sauka a kansa domin kuwa dukkan kowane abu da ka sani tsinanne ne kuma babu wani abu da tsinuwa ba ta shiga cikinsa sai ilimi da abin da ilimin ya kunsa daga nan kuma sai zikirin Allah su biyun nan su ne kadai tsinuwa da la'ana ba ta sauka kansu kenan ilimi na daga cikin abubuwan da la'ana ba ta sauka a kansu kamar yadda hadisi sahihi ya zo da shi a ruwayar tirmidhi ilimi alama ce ta alheri domin ko wanda duk Allah ya nufin da alheri to yana fahimtar da shi addini kamar yadda ya zo a cikin hadisin da bai haƙi ya ruwaito kuma wanda duk ya kama hanyar neman ilimi to babu shakka ya kama hanyar aljanna kuma ilimi na shigar da mai nemansa cikin aljanna kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim saboda falalar ilimi Allah ta baraka wata ala har ya yi wa waɗansu manzanninsa da ya ba su ilimi misali yi wa annabi yusuf gori yi wa annabi musa gori yi wa annabi isa gori kuma Allah yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gori akan ilimin da ya bashi in ba ilimi ba wani abu ne yake da wannan matsayin a ce mutum manzo babba kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar annabi musa kamar annabi isa kamar annabi yusuf allah ya goranta masu alaihimu salatu wassalam in ba dan ilimi ba ne to wannan abin menene shi kuwa ko da yake Allah yana da iko a matsayin shi na mahaliccinsu abin bautansu ya yi masu duk yadda ya so amma dai ba mu ga inda aka yi musu gori ba sai akan abin da ya shafi ilimi ku karanta suratu yusuf sura ta goma sha biyu aya ta ashirin da biyu suratul kasas dangane da annabi musa sura ta 28 aya ta 14 dangane da annabi isa suratul ma'ida sura ta 5 aya ta 110 dangane da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suratul nisa sura ta 4 aya ta 113 daga waɗannan abubuwa za mu iya fahimta cewa ilimi abu ne mai falala abu ne mai daraja abu ne mai kima kuma abu ne da bai kamata a yi sakaci da shi ba bai kamata a yi sakaci wajen neman shi ba to bayan wannan ilimi yana da keɓance-keɓance guda shida wanda babu wani abu a duniya da yake da waɗannan abubuwan guda shida in ba ilimi ba abu na farko ilimi shine kaɗai gadon annabawa babu abin da annabawa suka bari na gado sai ilimi ba su bar kwandala ba ba su bar ficika ba ba su bar zinare ba ba su bar azurfa ba ba su bar gidaje ko motoci ba abin da suka bari kawai na gado shine ilimi kamar yadda hadisi ya zo a wurare da yawa ana nuna mana cewa malamai magadan annabawa ne su kuma annabawa ba su bar komai ba sai ilimi abu na biyu ilimi ne kadai abinda Allah ta'ala ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama umarni da ya nemi ƙari a kansa ba ce nemi ƙarin dukiya ba ba ce nemi ƙarin mata ba ba ce nemi ƙarin gidaje ko abin hawa ba amma an umarce shi da ya nemi ƙarin ilimi daga Allah wa qur rabbi ilma abu na uku Allah Ta baraka wa ta'ala ya siffanta kansa da ilimi irin siffanta wadda bai yi wa wani abu ba a duniya gaba ɗaya. babu abin da Allah ya siffanta da shi kamar ilimi ce za a wani mai hikima yake cewa ilmun alimun wa aqalun aqil من ذا الذي منهما قد أهرز الشرف فالعلم قال أنا أهرزت غايته والأكل قال أنا الرحمن بأرفع فأفاه العلم إفاها وقال له بأين الله في فرقانه اتصف فبان للأكل أن العلم سيده فقبل الأكل رأس العلم وانصرف aka ce da ilimi da hankali sun yi muhawara tsakaninsu sun yi jayayya tsakaninsu wai tsakanin ilimi da hankali wanne ne ya fi matsayi wanne ne ya fi daraja ilimi ya ce ni ilimi na fi ka kai hankali daraja sai hankali ya ce ba zai yi ba domin kuwa ai da ni ne Allah ya sa mutane suke iya fahimtar abubuwa me ya bambanta mutum da dabba ilin a hankali shi yasa za ka ji in za a yi ma mutum fada ta ce ka gan shi rashin hankali kamar me kamar dabba wannan maganar gaskiya ce ko ba gaskiya ba wannan na nuna daraja da kimar hankali ko bai nunawa sai ilimi ya dan matsa kaɗan ya ce masa tonadi wai da ni da kai a cikin alkur'ani wane ne Allah ya siffanta kansa da shi Allah ya kira kansa mai hankali a Qur'ani ya kira kansa amma Allah bai kira kansa mai ilimi ba ashe Allah ta'ala ya siffanta kansa da ilimi ne amma bai siffanta kansa da hankali ba wannan kadai ya ishi ilimi daraja da matsayi abu na hudu ilimi ne kadai abinda duk wanda aka danganta shi da shi yana farin ciki ko da bai da shi haka nan duk wanda aka danganta masa kishiyarsa yana bakin ciki ko da yana da shi idan aka ce ma mutum malam yana jin daɗi ko baya ji ko da ko jahili ne ko ba haka ba duk wanda aka siffanta shi da ilimi aka danganta mashi ilimi to yana farin ciki ko da bai siffantu da shi ba amma wanda duk aka danganta mai jahilci ko da jahili ne baki to yana bakin ciki idan mutum aka ce mashi wane mai dukiya ce alhali bai da dukiyar yana jin daɗi hasali ma sai ce wannan izgili ake masa ko ba haka ba idan mutum talaka ne fitik bai da kuɗi za ka ce aiwa na talaka ne yana cikin tsananin talauci da fatara yana bakin ciki amma in aka ce wane mai ilimi ne ko da bai da shi yana jin daɗi idan aka ce wane jahili ne ko da jahilin ne yana bakin ciki abu na shida ilimi baya karewa wai saboda yawan karantar da shi ba taba jin cewa a tarihi an ce Allah sarki dawa na mai ilimi ne amma yanzu ya zama jahili an taba samun wannan ko da hauka ce ya yi me hakan ce wani ga ilimi amma sai dai tsugarara sai dai ya motsu ko kan ya samu motsu, ko ba ka ba amma an taba cewa Allah sarki wa na akwai ilimi amma ya zama jahili an taba samun wannan amma idan dukiya ce ba an mun sha jin ana cewa kai wani da akwai dukiya akwai kuɗi amma yanzu ya zama talaka ko ba mu ji wannan ba wane da mai mulki ne amma yanzu bayi da mulki ko ba mu ji wannan ba to ilimi ne kadai ba a taba cewa wane na da shi amma yanzu bai da shi ba shi kan baya yankewa har abada waɗannan su ne keɓance-keɓance guda shida na ilimi abubuwan da idan ba ilimin ba to babu wanda ya tara su kamar haka to menene matsayin masu ilimi masu ilimi su ne ake kira malamai su kuma malamai su ne ke yi wa al'umma tarbiyya akan ilimi saboda Allah ya siffanta su ko ya kira su da arrabbaniyuna kamar yadda ya cikin suratu Ali Imran sura ta uku aya ta saba'in da tara da suratul ma'ida sura ta biyar aya ta arba'in da hudu malamai su ne ke yi wa al'umma shugabanci matukar dai sun nazanci haƙuri da kuma taƙawa kamar yadda ya zo cikin suratul bakara sura ta biyu aya ta 248 da suratul sajada sura ta 32 aya ta 24 malamai na daga cikin ulul amri waɗanda aka ce a yi wa ɗa'a kamar yadda ya zo cikin suratun nisa sura ta hudu aya ta hamsin da tara in kun karanta wannan ayar to ku karanta maganar ibn al-qayyim al-jawziya a cikin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin don har cewa yake ma su kansu shugabanni da'ad da za a yi musu mai bi ce ga da'ad da za a yi wa malamai ashe kenan malamai na daga cikin ulul amri minkum da Allah ta'ala ya ce malamai su ne ahalin zikiri da Allah ta'ala ya yi umarni da a tambaye su abinda ba a sani ba kamar yadda ya zo cikin suratun nahal sura ta sha shida aya ta arba'in da uku da suratul anbiya sura ta ashirin da ɗaya aya ta bakwai masu ilimi su ne Allah ta'ala ya ba da umarni a koma gare su a lokacin da wani abu mai girma ya auku kamar yadda ya zo cikin suratun nisa sura ta hudu aya ta tamanin da uku su ne waɗanda allah ta wa ta'ala ya gwama shaidarsu da shaidarsa. kamar yadda ya zo cikin suratun ali imran sura ta uku aya ta goma sha takwas masu ilimi su ne waɗanda bin hanyarsu. ke kai mutum ga samun shiriya a wajen Allah kamar yadda ya zo cikin suratu maryam sura ta sha tara aya ta arba'in da uku malamai su ne magada annabawa kamar yadda hadisi ya zo cikin sunan abi Da'ud da sunan tirmidhi masu ilimi su ne waɗanda ke tsoron Allah kamar yadda ya zo cikin ƙur'ani a suratul fatir ko suratul fatir sura ta 35 aya ta 28 malamai na daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya ɗaukaka darajarsu a duniya kuma a lahira za a samu matsayi babba kamar yadda ya zo a cikin suratul mujadala sura ta 58 aya ta 11 kai su malamai suna daga cikin mafi hasken fuska waɗanda fuskarsu za zama mai hasken gaske kuma daga cikin mafi ɗaukakar mutane a lahira saboda addu'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi masu kamar yadda zo a hadisin da al'imamu Ahmad da Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaita masu ilimi na daga cikin waɗanda Allah ya yi nufinsu da alkhairi kamar yadda ya zo cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim masu ilimi Allah ya hore masu kowane abu ya yi masa addu'a ya nema masu gafaran Allah hadda kifi da ke cikin kogi shi ma Allah ya umarce sa ya wa malamai su cewa ya nema masu gafaran Allah kamar yadda hadisi ya zo a cikin musnad na abu ya'ala bayan wannan malamai su ne waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar wasiya akan lalle ne a girmama su saboda irin darajar abin da suke koyo kamar yadda hadisi ya zo a cikin sunan ibn mata ina jin ko anan muka tsaya ko anan muka dakata ai ya isa musan matsayin ilimi ko kuma ko daga nan za mu iya fahimtar abinda ilimi yake banta da shi na falala da daraja to bayan wannan sai mu je gaba ta gaba wanda za ta yi magana akan rabe-raben ilimi da kuma hukuncin neman ilimin malamai sun raba ilimi ta hanyoyi daban-daban kowa da irin nazariyarsa da kuma irin salo ko usulubi da ya bi wajen raba ilimi ɗin. daga cikin waɗanda nasu rabarban ilimin ya fi shahara akwai malamai guda biyu abu hamid al-ghazali da kuma a doktor yusuf al-karbawi shi abu hamid al-ghazali ya raba ilimi gida uku bisa la'akari da waɗansu ginshiƙai guda uku ginshiƙin farko a wajen asali ilimi in ji algazali ya kasu gida uku akwai ilimin da yake saukakke ne daga Allah ko kuma wanda aka yi wahayinsa shine irin ilimin da ake koyansa kai tsaye daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin wannan ilimin wahayi ne tunda Allah ta'ala ya tabbatar da cewa manzan Allah baya magana da son zuciya duk abin da ya faɗi daga Allah ne in dai a wajen babi ne na isar da sako babi na hukunci tashi na biyu na ilimi a ƙarƙashin wannan ginshiki na asali shine ilimin da ba saukakke ba wanda ba saukar da shi aka yi ba ko ba wa'ayin shi aka yi ba irin wannan ilimin a wajen shi abu hamid al-ghazali yana ganin cewa ana iya samun shi ta hanyar zurfafa tunani ko ta hanyar gogayya ko ta hanyar saurare ana samun wannan ilimi wanda ba wahayi ba ta hanyar gogayya ko kuma ta hanyar tunani kamar ilimin lissafi ilimin lissafi da za a ce ɗaya a haɗa da ɗaya ya zama biyu ko kuma biyu sau biyu ya zama hudu ko shida a rabawa uku ya zama biyu ko takwas a ɗaya ba hudu ya zama hudu to wannan ilimin ba wa'ayi ba ne wanda ake koyo kai tsaye daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma ilimi ne da ake samunsa ta hanyar zurfafa tunani nau'i na biyu shi ne wanda ake samu ta hanyar gogayya yau da kullum wanda algazali ya ce ya haɗa da kamar ilimin likitanci yau da gobe ya sa aka iya sanin wannan ilimi ɗin, aka ƙware aka kuma iya shi bangare na uku shine ilimin da ake samun shi ta hanyar saurare ta saurari abu yace wannan ya hada da kamar ilimin yarurruka ko ilimin harsuna da zaka san harshen Hausa harshen turanci harshen larabci hanyar harshen jafaninci da sauransu kashi na biyu yace shine yadda za a raba ilimi bisa la'akari da hukuncin neman ilimin a gargashin wannan yake shi ilimi za a iya kasa shi gida biyu ilimin da yake wajibin kowa da kowa ne ya nema kamar ilimin yadda za a bautawa Allah da ilimin sanin kyawawan ɗabi'u da ilimin sanin ya kamata to wannan wajibi ne kowane mutum ya neme shi ɓangare na biyu na wannan ilimi shine ilimin da yake wajibi ne akan al'umma gaba ɗayanta dole ne a samu wasu daga cikin mutanen al'umma su zama sun kware sun iya wannan ilimi kamar noma likitanci har haɗa magunguna ilimin sanin zane-zanen gine-gine da kuma ilimin harsuna ya ce waɗannan ko kuma ilimin kimiyya da fasaha ya ce waɗannan nau'o'i ne na ilimi da dole ne a samu a cikin al'umma waɗansu sun ƙware a kansa sai mataki na uku da ya bi wajen raba ilimi ya ce la'akari da matsayin ilimi ɗin ya ce a nan wurin za a iya kasa ilimi gida uku akwai ilimin da nemansa abu ne mai kyau kuma an goyi baya kuma an ƙarfafa shi akwai ilimin da yake nemansa ba wani ƙarfin gwiwa da aka bada amma ya halasta a nema akwai kuma ilimin da yake shi amma hana ne a neme shi gaba daya misali akan ilimi mai amfani wanda aka yaba kuma aka nuna mahimmancin nemansa ya hada da ilimin shari'a yadda za ka sai da za ka bauta wa Allah wannan wajibi ne ilimin kimiyya ilimin fasaha ilimin har hada magunguna ilimin sanin zane-zanen gine-gine ilimin noma ilimin tsara tattalin arziki ilimin sanin yadda gudanarwa ta mulki yake ilimin sanin halayyar ɗan adam ilimin zamantakewa ilimin sanin dokoki duk waɗannan nau'o'i ne na ilimin da yake mai kyau wanda aka karfafa gwiwansa kuma aka yaba bayan wannan akwai ilimin da yake ya dai halasta a nimani amma ba dole ba ne shi misali ilimin da yake ba wakiltar al'umma za ka yi da shi ba ba kuma wajibin ka ne ka nema ba in ka same shi to madalla amma ba dole ba ne to wannan ilimi ya halasta a nema sai kuma ilimin da aka hana sani kamar misali ilimin sanin gaibi yanzu ka je kana fafutukar sai ka samu ilimin gaibu to wannan ilimi haramun ne musulmi ya ce zai neme shi a doktor yusuf ibn abdullah alkarbawi a cikin littafinsa ar-rasul wal ilm ya kasa ilimi ne gida biyu kacal yace akwai ilimin shari'a akwai ilimin sana'a ilimin shari'a da ilimin sana'a yace ilimin shari'a wajibi ne kowane musulmi ya nema in dai wannan abin da zai neman na ilimi ya shafi yadda zai bauta wa Allah ne akan kansa idan kuwa ya shafi wajibin da Allah ya ɗora wa al'umma dukanta ne to wannan wajibi ne a samu wasu su iya ko da ba duka ba kowa a cikin al'umma shi kuma ilimin sana'a yace wajibi ne a samu wakilci na musulmi a kowane fage da ɓangare na dukkan ilimi na sana'a a cikin rayuwar nan kowanne fanni daga cikin fannoni dole ne a samu wakilci musulmi zama suna da ƙwararru a cikinsa kenan daga bayanan da mu gabatar za mu iya cewa neman ilimin shari'a domin yin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗorawa kowane musulmi to wajibi ne a nemi wannan ilimin wajibcin neman ilimin kuma na ƙunshe a cikin suratul nahal sura ta 16 aya ta 43 da suratul anbiya sura ta 21 aya ta 7 da suratu muhammad sura ta 47 aya ta 11 da kuma da hadisin da at-tabarani ya ruwaito wanda a cikinsa Allah ta ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin a wata ruwayan talabul ilmi faridatun ala kulli mu'minin neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi a wata ruwayar akan kowane mumini a can baya suratun nahal da an biya da muka faɗi Allah ta baraka wata ala cewa ya a dunkule fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun sannan a cikin suratu muhammad Allah ta baraka wata ala cewa ya yi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ولنا آيات duk suna fa'idantar da neman ilimi ne na shari'a to amma idan ya zamanto ilimin da za a nema na shari'a ɗin ilimi ne wanda yake an wajabtawa al'umma ne ta samu wakilci ba wai dole kowa da kowa ya iya ba ko ya nema ba to neman irin wannan ilimi ɗin ba wajibi ne akan kowa da kowa ba a'a wakilci kawai ake nema wasu musulmi dole ne su iya a cikin al'umma dalili akan wannan saboda maganar da ibn abdulbari almaliki ya kawo a cikin littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi ya bayyana cewa an yi ijma'i a cikin musulmi cewa lallai ne a samu wasu ko kuma abin da yake ilimi na dole kowa ya san shi domin ya bautawa Allah to neman wannan ilimin wajibi ne akan kowa amma ilimin da yake an dora saninsa ne akan al'umma gaba ɗayanta to wannan tun da farbul kifaya ne neman ilimin wajibi ne a cikin al'umma gaba daya in wasu suka iya sun ɗaukewa wasu haka na Limamin nawawi a cikin al almajmu shi ma ya faɗi kwatankwacin wannan maganar haka nan ibn taimiyya shekul islam al-harrani a cikin littafin majmu'ul fatawa shi ma ya faɗi haka cewa ilimi na shari'a kala biyu ne ko kuma matakan neman ilimi ko hukuncin neman ilimi na shari'a tala biyu ne ko matakai biyu ne ilimin da yake dole sai da shi za iya bautawa Allah kowa akan kansa to neman sa wajibi ne akan kowa amma ilimin da yake idan wasu suka iya sun dauke wa wasu to neman wannan ilimin fardul kifaya ne idan waɗansu suka iya sun dauke wa wasu bayan wannan za mu iya fahimta daga bayanan da so gabata cewa neman ilimi na sana'a da neman ilimi na iya ƙwarewa akan fannonin rayuwa shi ma wajibi ne da Allah ya ɗora akan al'umma dole ne ta samu wakilci a samu waɗansu ƙwararru a cikinta dalilin akan haka faɗin Allah ta baraka wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul anfal sura ta takwas aya ta sittin Allah ta'ala ya ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turibuna bi aduwallahi wa aduwakum wa akhina min dunihim la ta'lamuhum Allah ya'lamu kuma ku yi masu tattali da tanadi da kintsi ku yi tattali da tanadi da kintsi na dukkan abin da za ku iya yin sa na dukkan abin da za ku iya yi na tattalin da tanadin da kintsin domin ya zama ƙarfi ne gare ku wa idu lahum masabatun min quwwa ku yi masu tattali da tanadi na dukkan wani nau'i na ƙarfi Allah sai ya amfani da nakira min kuwa don a nuna dukkan wani nau'i na ƙarfi ana buƙatar musulmi su tattalinsa wa min ribatul da kuma barga barga na dawakai da za ku tanada ku ajiye domin yaƙi, manufar ita ce ba ku auka ma wasu bisa zalunci ba a turimuna bihi aduwallahi wa aduwakum domin ku firgita makiyin Allah kuma makiyin ku sai malamai suka ce wa iddu lahum masabatu min quwa ba zai yi a cika wannan umarnin na Allah ba sai ta hanyar sanin ilimi daban-daban na fannoni na rayuwa daban-daban dole ne musulmi ku samu ƙwararru a cikin masana injiniya ku samu ƙwararru a likitoci ku samu ƙwararru a wajen ilimin haɗa magunguna su samu ƙwararru a aikin akanta su samu ƙwararru a harkar bankuna na musulunci su samu ƙwararru a wajen sanin tsarin siyasa su samu ƙwararru a wajen tattalin arzikin ƙasa su samu ƙwararru a wajen sanin halayyar ɗan adam su samu ƙwararru a wajen ɓangaren gudanarwar mulki su samu ƙwararru a wajen ilimin dokoki su samu ƙwararru a wajen fanni daban-daban na kimiyya da fasaha domin su iya yin wannan tanadi da tattali na nau'o'in ƙarfi iri-iri da Allah ta'ala ce shi yasa ashbazmur a cikin littafinsa a ta'asir fi ƙwalabar ilimi. ya ce wannan aya ta wa'idu lahum masafatun dalili ne da ke nuna wajibcin neman ilimi irin wanda ake cewa ilimin boko a yau kenan dole ne a samu mutane su shiga cikin harkar ilimin boko gwargwadon fannonin da ake ganin zai amfani al'ummar musulmi Sannan malamai na kafa hujja da wannan ka'ida ta malaman usul cewa ma tumul wajibu illa bihi fa wajibun suka ce ai wajibcin da Allah ya dora mana na yin tanadi na nau'o'in ƙarfi bai iya tabbata sai ta hanyar ilimi musamman a wannan zamani inda kimiyya da fasaha ta cika har take nema ta tumbatsa ta tumbatsi bai yiwuwa musulmi su zauna ba su ga fagage da fannoni da ɓangarori na ilimi ba sannan su iya tunanin za su tunkari ƙalubalen da ke gabansu kenan kamar yadda shi alƙarbawi ya ce a littafin ar-rasul wal ilmi din lallai ne musulmi su samu wakilci na kwarai a kowane bangare na rayuwa in ba su haka ba gaba ɗaya su sun taru sun sabawa Allah tabaraka wa ta'ala ilimi yana da muhimmanci a rayuwar kowane musulmi daga cikin muhimmancin ilimi a rayuwar musulmi ko ko abubuwan za su nuna mana muhimmancin ilimi a rayuwar musulmi akwai abubuwa guda shida na farko da ilimi ne ake iya tabbatar da tsantsar bauta ga Allah ba ka zama bawan Allah na kwarai cikakke wanda ya san abin da yake yi wanda ya san manufar halittarsa wanda ya san manufar rayuwa sai da ilimi na biyu ba ka iya sanin halas da haram kafirci da musulunci imani da shirka sunna da bid'a sai ta hanyar ilimi kina ilimi ne zai shata maka ma'auni ko abin da zai rabe maka tsakanin abu mai kyau da mara kyau ta hanyar ilimi ne kadai musulmi zai iya sanin keɓance-keɓancen musulunci da kuma falalar da musulunci ke da ita akan kowane irin abu da ake kiransa tsari ne ko hanya ko ma addini abu na hudu tunkarar kalubalen da ke fuskantar al'ummar musulmi bai yiwuwa sai ta hanyar ilimi a yau akwai matsaloli da dama da ke tunkarar musulmi daga cikinsu akwai munana akidu akidu munana akidar shi'a akidar kalakato akidar yan boko akida wanda ke ganin kowane abu a duniyar nan na addini sai an gwama shi da kimiyya da fasaha in ya dace a karba bai dace ba a wurgar su ne larabci ake kiran kiransu al'asariyuna da turanci ake ce musu modernist ko kuma hanyar tasu modernism wato su abinda ya zo a tsarin boko ko bature ya karantar a ilimin da ya zo mana da shi to wannan shi ne ma'auni akan hatta ƙur'ani da sunna wanda wannan mummunar aƙida ce ta haka ne suka kiyarda da hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama hadisin kuda kama hadisin sihiri kama hadisin tabayan kabari kama hadisin sujudar da rana take in ta fada da sauransu wai ya saba wa kimiyya da fasaha da bature ya zo da ita akida ce mummuna ga kuma bidiyoyi iri-iri wanda suka yada a cikin al'umma imma ta hanyar ɗariƙu ko makamancin wannan ta yaya musulmi za su iya tunkaran wannan kalubale idan ba da ilimi ba bayan wannan akwai kalubale na koma bayan musulmi a fagen ilimi musulmi mu ne a baya a duniya gaba daya gaba daya a duniya mu musulmi mu ne a a wani kididdiga da aka yi na farfesoshi guda dubu ɗari to dubu ɗaya da ɗari biyar ne kaɗai musulmi a wasu ƙididdiga da aka yi na jami'o'in da suka fi shahara a duniya guda ɗari biyar guda biyu ne kaɗai na musulmi ashe kenan muna baya a ilimi ilimin addinin muna da matsala ilimin da yake na kimiyya da fasaha da wayewar ɗan adam muna da baya to ta yaya za mu tunkari wannan ƙalubalen in ba da ilimi ba tattalin arziki mu ne a baya talauci ya yanke a gindin mu musulmi ko da a najeriya arewa wanda nan ne musulmi suka fi yawa muna fama da talauci makwarar talauci a yadda aka ce kashi saba'in da shida bisa ɗari na dukkan mazauna arewa suna cikin talauci a jawoyi irin su jigawa irin su bauchi irin su adamawa irin su yobe irin su sokoto irin su kebbi irin su zamfara talauci ya yi katutu fiye da kashi tamanin bisa ɗari na mazauna waɗannan jihohi suna cikin matsanancin talauci ba su iya samun ma naira dubu biyar a wata ɗaya bayan wannan ga matsalar waje wadda take addabar musulmi algazul fikri irin yakin nan da tunani da ake mana a sa mu mu zama ga mu musulmi a tufafin ga mu musulmi a lafazin mu, amma a ɗabi'un mu, a aƙidunmu a mu'amalolin mu, a wayewar mu, ba musulunci muke ba wanda wannan na daga cikin makircin abokan gaba da suka yi amfani da shi domin sun ga takobi ba zai iya yakar mu ba bindiga ba za ta samu bar musulunci ba sai suka yanke shawara su yaki mu duk waɗannan kalubale ta ya za mu tunkare su in ba da ilimi ba abu na biyar rayuwa mu samu kyakkyawan wakilci a kowane bangare na rayuwa in ba da ilimi ba idan aka ce yau ana neman ɗan sanda ko soja ko immigration ko custom ko ana neman malami a ɗaukai a jami'a ko a makarantar sakandare ko ana neman likita ko wanda ya san ilimin haɗa magunguna ko ana neman injiniya ko architecture ko makamancin ko architect duk ya za mu samu wannan in ba ilimi saboda haka ilimi ne yake baka dama yake baki dama ki iya kyakkyawan wakilci ga al'umma musulmi ba saboda karancin ku ne a fannin likitanci da fannin jiya da ungozoma ba ake samun maza na karban haihuwa asibiti ba saboda ba ku ne a wannan wuraren ba yasa namiji ke wa mace allura ko ta je ta kwanta a kan gado ta buɗe al'aurata ya duba ta saboda a ba bata magani inda akwai hukuma ta za a waye gari a samu haka ashe ilimi ne zai iya ba da dama a samu irin wannan wakilcin da ilimi ne za mu iya bin umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda mun gode a baya Allah ta'ala ya ce fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamuna kuma ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin a wata ruwayar ala kulli mu'minin ya za mu bi wannan umarnin in ba mun tashi mun nemi ilimi ba to an nuna min lokaci yayi nisa sannan kuma gashi ina da bangarori guda biyu waɗanda suka rage to amma zan kokari in dunkule su ta yadda insha Allah a takaitaccen lokaci za mu faɗe su bangare na kusa da karshe ne, wani ilimi ne za a nema kuma da mene za a fara a can baya na gaya mana rabe-raben ilimi da malamai suka kawo musamman ma salo da abu hamid al-ghazali ya bi wajen raba ilimi a wajen asali ya ce akwai ilimin da yake saukakke ne ta hanyar wahayi akwai wanda yake ba saukakke ta hanyar wahayi ba saukakke ta hanyar wahayi ne ilimin shari'a kai tsaye wanda ba saukakke ta hanyar wahayi ba shi ne wani ake koyo ma dai ta hanyar zurfafa tunani kamar ilimin lissafi ko hanyar gogayya kamar ilimin likitanci ko kuma hanyar saurare kamar ilimin harsuna da yarurruka a ɓangaren hukunci ya ce akwai wanda yake wajibi ne akan kowa da kowa akwai wanda yake in wasu suka sani sun ɗauke ma wasu ta ɓangaren amfani ko matsayi akwai wanda yake abin yabawa kuma an yadda da shi akwai ilimin da yake halas ne ba wani bukata in ka ga dama ka nema in ka ga dama karka nema akwai wanda yake koma haramun ne a nema to ilimin da za a nema a nan matakai biyu yake da shi mataki na farko ilimin shari'a ana mai farawa da wanda yake wajibin kowa ne ya sani irin abin nan da ashek abdurrahman al-akhdari as-sagir ya faɗi a littafinsa babban addinin musulunci littafin lahallari inda yake a wani ma ya jibo alal mukallafi mene tafihu imani kuma ma'arifatu ma yuslihu bihi farba aini. ka akamin salati wane wasiyani wa tahara to irin wannan ilimin da kowa dole ya san shi akan kansa to wannan shine ilimi mai mataki na farko dole ne kowannen mu ya neme shi ba ta sauci mataki na biyu na ilimin da za a nema shine ilimin da yake da bangare biyu shi kuma bangare na farko ilimin da abinda Allah ya wajabta akan al'umma gaba ɗayanta ta yadda in wasu suka iya sun ɗauke ma wasu to wannan dole ne a neme shi wasu daga cikin musu nema dole ne kowane abu da Allah ya wajabta ma al'umma gaba daya to dole a samu su nema bangaren sa na biyu shine ilimin fannoni na kimiyyar zamani domin da wannan ilimin ne za mu iya biyayya ga Allah a cikin sa da muka kawo a suratul anfal aya ta 60 cewa idulahum taqatu min quwa wa min ribatil khairi turhibuna bihi wallahi wa aduwakum dole ne sai an samu ƙwararrun likitoci dole ne a samu ƙwararrun masana ilimin jinya da ilimin ungozoma da ilimin sanin karantarwa da ilimi daban-daban na fannonin rayuwa har da ilimin na'ura mai kwakwalwa da ake cewa ko ilimin kwamfuta dole ne a samu masana wanda suka kware wajen iya gyara rediyo da gyara talabijin da hada na'uran bom da sauran dukkan abubuwa da ka sani dole ne musulmi su samu wakilci a wannan bangaren idan ba a samu ba to dukkan mu mun tare mun saba wa Allah a bangaren ilimin shari'a malamai sun yi maganganu guda biyu dangane da wani ilimi za a fara koyo a shar'ance wadan suka ce ilimin tauhidi ne za a fara koyo kafin duk wani ilimi wadan suka ce ilimin fikihu ne za a fara koyo kafin duk wani ilimi amma abin da ya fi shine da ilimin tauhidi za a fara sai dai a yayin da ake koyi ilimin tauhidi za a hada shi da sauran fannoni to su fannonin waɗanne ne za a fara da su wai suka ce magabata sahabbai da tabi'ai suna farawa ne da ƙur'ani sa'annan sunna ko hadisi sa'annan maganganun magabatansu amma suka ce ina da littafan fikihu za a fara bayan tauhidi sai littafin fiqh to amma abin da ya yafi shine a hada su duka kabe za mu gani ana shirya darussa islamiyya. akwai ƙur'ani, akwai hadisi akwai tauhidi akwai fikihu akwai sira akwai kaza akwai kaza a hada hakan to yafi amma shi ilimin fikihu idan za a koya to abin da yafi sauki shine a koyi ilimin fikihu ta hanyar littafan mazhabobi kamar mu nan? mazhabar malikiya ta fi shahara to ka koyi fikihun ta hanyar waɗannan littafai din kar yi tsallan bakaɗe karki yi tsallan bakaɗe ki ce kin wannan saboda tsadagen sunna sabbi da sam ke kawai za ki wa littafan hadisai ne to za a samu matsala a ciki dole ne a koyi addini ta hanyar fikihun nan kuma fikihun nan na mazhabobi wannan shine abinda malamai na sunna suka tafi a kai a wannan zamanin misali a shek muhammad nasiruddin al-albani duk da ina yasa da ihtimaminsa ga hadisi ya ce in ilimi za a koya na addini to a bi ta hanyar littafan fiqhun mazhabobi ne haka nan muhammad e abbasi a mashhurin littafinsa bid'atu ta'assub al mazhabi shi ma yayi nakalin maganar albani kuma yace hanyar koyon ilimi a yanzu bayan tauhidi shine ka koyi hadisin ka koyi kaza da kaza ta hanyar littafan fikihun mazhabobi sai ka fara da littafan fikihun masu gundarin baki kawai kamar irin sahalari ishmawi iziya risala ana nan ana nan sai a koyi sharhohinsu in an tara gaba sai a ɗauko sharhohi masu magana akan ra'ayoyin malamai a cikin mazhabar guda ɗaya to ana nan ana nan sai a kai yadda za a iya ɗaukan mazabar ne da mazabarwa na a gwama to ta haka ne za ka samu ilimi na addini in ka watsar da fikihu ka ce ba ruwanka da shi to kai ba ka da wani salafi magabaci akan wannan ra'ayin naka kuna ya karanta littafin alkawul mufid fil ijtihad wa taqlid na al-imam shaukani da kuma littafin sa adabu talab bayan littafin muhammad id abbasi kenan da na ce bida'atu ta'assubul mazhabi akwai na dubba da ya kamata mu kiyaye akan duk wani ilimi da zamu nema sawa'un ilimin shari'a din ne na sani yadda za a bauta wa Allah kai tsaye ko ilimin sana'a ko ilimin kimiyya ko ilimin fasaha ko kasuwanci ko da kulla zobo da gishiri ne da omo da kanwa akwai buƙatar mu kiyaye waɗansu na dubba ladabi na farko tsarkake zuciya mu koyi ilimin don Allah wanda duk take karatun boko a cikin ku kowane fanni take karantawa ko take aiki ko a ina take aikin in dai aikin da ya shari'a yadda ta yi ne to in ta yi don Allah ta tsarkake zuciyarta ta yi a matsayin wakilci ga musulmi to abinda take ibada kuma Allah ta'ala zai ba ta lada kun ga kenan akwai yawan a ilimin nan a samu aiki a samu kuɗi kuma a samu lada matuƙar an tsarkake zuciya an yi don Allah kuma an yi da niyyar yin wakilci ga al'ummar musulmi alamomin da za su nuna cewa mutum na yin ilimi don Allah ne islamiya yake zuwa masallaci ne wajen wa'azi a makaranta ce ko ina ne za ki koyi ilimi abinda zai nuna don Allah kike yi shine idan aka ga cewa baki shagaltu da magana akan ko neman ilimin da yake ba shi shine wajibinki ba kin tsaya kina farawa da abin da yake wajibinki akan kanki ki fara da fardul aini kafin fardul kifaya to alama ce ta kina yi don Allah wanda ya zama yana tsoron ya bada fatawa Allah Allah yake a mai tambaya ya bada amsa to me wannan ɗabi'ar to akwai alamar babu ikhlasi a cikin aikinsa wanda yake neman ilimi don Allah tsoro yake a mai tambaya in ma an mai yana taka tsantsan wajen bada amsa don magabata in suka zo suna zaune sai wani zo ya tambaya wannan tambayar da ya shi kadai ba za su yadda su bada amsa ba wanda aka tambaya sai ce ga malam wani sai ce to miya amsa sai ce gawa ne haka suke kowa yana tsoron ya bada amsa saboda mai bada fatawa wakili ne na Allah kamar yana buga roba stamp ne a madadin Allah kai ka buga roba stamp da sunan Allah yaya musamman inda yake baka da tabbas kamar yadda muka ga al'umma ta shiga rudu a dalilin rigimar da ta auku a Maiduguri da Yobe ko da Gombe ne ko da Bauchi da kuma Kano da Katsina sai zaman zamanto har da ma bai kamata su yi magana ba kowa ya fito ya mai da kansa mufti wanda wannan hadari ne cikin al'umma hadari ne cikin al'umma yana daga alamomin da za su don Allah ake neman ilimi idan aka waye gari mutum yana ƙin yin jayayya wanda yake yawan sanya jayayya a harkar ilimi to akwai alamar tambaya akan ikhlasinsa a wajen neman ilimi haka ne yana daga alamar rashin ikhlasi wajen neman ilimi a ga mutum kullum yana kokari ya kawo sababbin abubuwa baki ya buga bom ya saki bom abinda kowa bai sani ba ba zai zo ya karanta tiriyan tiriyan ba sai ya zo ya aikata abin daga dara domin a ce mashi me yasa ka aikata ce ku ne karanta buga ga hujja kullum abinda mutane ba shi suka saba suka sani ba ilmance shi wai fatan sai kama sabo bako to wanda duk yake yawan kawo gara'ib to alama ce ta babu ikhlasi a cikin neman ilimin sa haka nan mutumin da yake kallon biyu an kallon banza ko banzan bazara saboda kawai wani ya saba mu a fahimta sai ya mai kallon wulakanci shi ma akwai alamar tambaya a cikin ikhlasinsa haka nan mutumin da ƙoƙarinsa ya koya amma bai ba da muhimmanci wajen aiki ba kullum yana cikin 'yan halafa fatawahu ta ƙawahu abinda zai faɗi daban abin da zai aikata daban to alama ce ta babu ikhlasi a cikin aikinsa ko cikin neman iliminsa to waɗannan su ne alamomi da za mu wajen gane shin karatun da muke yi wa'azi da muke saurare islamiya da muke zuwa hijabi da muke sawa niqabi da muke sawa don Allah ne ko ba don Allah ladabi na biyu dole ne wanda yake sai samu ilimi kuma ilimin ya albarka ya zama to mai mayar da himma da tara ni wuri daya a wajen neman ilimi da kuma yin haƙuri saboda neman ilimi sai an yi haƙuri an jure da kuma yin hakuri da kaɗan sai an yi haƙuri an samu kana'a saboda akwai talauci cikin neman ilimi galibi a zama mai dauriya kuma a zama masu yin addu'a akan Allah ya ba da ilimi mai albarka mai amfani ya nisantar da mutum daga ilimi mara amfani kuma ya zama ana nisantar saɓon Allah domin ilimi da sabon Allah ba sa zama inuwa ɗaya kuma ya zama ana aiki da ilimi don shi ke gaskata tsoron Allah da ake da shi wajen neman ilimin larabi na uku ƙanƙan da kai ga ilimin da masu ilimi ran da aka waye gari kana ganin malaminka ko kina ganin malaminki kawai gashi gashi nan ne ko gata nan gata nan ku ne to tabbas ilimi dai ba zai samu ba in kuma ma ya samu to za a kare da matsala a cikinsa ladabi na hudu tsara haƙoƙin malami dole ne malami a tsara haƙoƙinsa don abin da aka sani nashi na sirri to kada a je a tona kar a rika zuwa ana gulman malamai an tashi daga nan a ce aiwa da maka zayi yau gobe kayan ma da ya sa ba to matsala ta uku babu ladabi cikin neman ilimi kuma ilimi in an sa babu dai albarka ba ai mun je gidan wani kun ga yaran shi tsara tsara ke tafiya duk wannan ma fasashe don Allah ba ku haka ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kuna yi ko ba ku yi to ku ji tsoron Allah ku daina kada a shiga gidan malam ko inda yake sai da izinin shi kada a rika matsawa malam da yawan tambayoyi malam ya tashi ya gaji yana jin ya tafi malam da Allah kai hakuri kaza kaza kaza in ya ki a ce ya cika girman kai an jeba wa malam masifa kirikiri to wannan alama ce ta rashin ladabi a wurin ilimi ko ilimin sana'a ko ilimin shari'a yana daga ladabin neman ilimi ya zama an kiyaye ladabin zama a wurin ilimin zama a makaranta a aji ne ko a masallaci ne ko a ina ne a kiyaye ladubba na zaman majalisi yana daga ladabin da ya kamata mutum ya kiyaye a wajen neman ilimi ko da wani iri ne ya kiyaye ladabin tambaya ba tambaya gatsal-gatsal ba an je majalisun wane an ji ya faɗi wata magana sai a zo nan a yi malam tambaya don a ji mai zai faɗi abin da ya faɗi a kuma koma wajen wani malamin shi ma a mai tambaya a ji mai zai ce a haɗa faɗa a haɗa saɓani da gaba tsakanin malamai to wannan rashin ladabi ne yana daga ladabi na neman ilimi bi sannu-sannu bi sannu-sannu ba gaggawa da kuma bin mataki ɗaya-ɗaya bayan ɗaya a hankali a hankali ba magana rara ɗaya ne a sami ilimin nan ba bai yiwa ba ki wuce a halari ba kin shiga sabuwar islamiyya kin ce ke za ki sa saboda kin ga manyan ɗalibai ne ana rasala ke ma za ki sa risala wallahi tsallan ba kaɗai za ki wahala za ki sha ba za ki gane ba ba kuma zai amfani ki ba ilimin ki bai wuce na ahal abin nan na arba'unan nawawi ba hadisan na arba'in da biyu ke kuma kin je kin tara ana bulugul maram ba dai ya zama dole ke ayi bulugul maram da ke ba akwai damar ki ce ke ga ƙasa za ki fara sai ke ma wai dan kar a ce a raina maki a maki wani kallo-kallo gani-gani irin na mata bari ki fada ke ma ka shiga bulugul maram to za ki wahala ba za ki gane ba sai ka ga cewa ɗaliba a littafin bulugul maram ɗin rubutun da ta yi na fensiri da hausa wanda take ganin kalmomi ne tsaurara sun fi yawan kalmomin larabcin mu sai an bi a hankali mataki-mataki kuma sannu-sannu yana daga ladabi da ya kamata a kiyaye rashin dogaro da littafi ba tare da malami ba akwai da dama ɗalibai maza ko mata musamman wanda suka ɗanyi 'yan kulliya ɗin nan saboda sun iya larabci to shi kenan sai su ki zuwa gaban malami su koyi karatu wai ba su iya karanta da larabci su gane sai ya zama taɓata taɓatar domin ba ta fahimci abin da karatun ya ƙunsa ba takamar ta larabci larabcin kuwa harshe ne ko da yake yaren addinin ne amma kalmomi yadda ake amfani da su a shar'ance wani lokaci sukan sha bamban da yadda ake amfani da su a harshen larabci rashin koyon karatu daga wanda bai kware ba na daga ladabin da ya kamata a kiyaye kar mutum ya koyi karatu a wajen wanda bai iya ba duk yadda kike son malami in bai da tarbiyya duk yadda yake son malami da karatunsa da zaƙin muryarsa da yadda yake kwara da cara in dai ba a ganin ladabi da tarbiyya da kyakkyawar ɗabi'a tare da shi to nisance shi duk yadda malami ya cika ya kai ya kawo in bida'a yake koyarwa yake tara bida'a ba ki ba shi duk yadda mutum ya kai ya kawo duk caransa duk iya ladabinsa ko ya fi kura iya ladabi in dai bai iya karatun da ake nema ba kar a je wani shi a koya don ba haka ba sai a samu matsala a kuma samu rudu a cikin neman karatu to waɗannan na daga cikin irin ladubba da ya kamata kowane mai neman ilimi ya kiyaye sawa'un ilimi ne na shari'a ko kuma ilimi na sana'a abin da zan faɗi na ƙarshe gaba ɗaya shi ne. ku mata ga ku anan ga ku nan kun cika wannan masallacin ga ku nan har waje dama an faɗi a kaduna daga wuraren da za a ce ana taruwa sosai don sauraron wa'azi a wata ramadana mata to akwai nan wurin to sai dai abin da ke damuna ne. shekara fiye da ashirin da biyar kuna islamiyya wasunku wasunku ma an haife su ne cikin islamiyyar amma har yanzu mata nawa ne aka yaye wanda malamai kamar irin su malam muntaka za su ce muna da natsuwa a zuciyarmu duk inda ta je za ta iya wakiltar mu a ilimi duk inda ta je za ta iya wakiltar mu a ilimi ku nawa ne har yanzu da yawan ku kuna dai zuwa me ke ku matsalolin yara ne me gida ne ya tashi da fushi me ya faru me ya faru oho ku tsaya karatun nan yadda kuke kokarin zuwa kun fi kowa zuwa makaranta kuma ku dage ku fahimci ilimin nan ku laƙance shi amma abu ya gagara matsalar da ta fi shafan kuma a rayuwa kamar matsalar jinin al'ada da za a baje kolinta sai a ga kuna da ƙarancin fahimtar ta to me yasa haka bayan ku tarihi na nuna mana